Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu yi magana ne akan wasan da ke tsakanin kanawa da zazzagawa. Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan kanawa da zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan kanawa da zazzagawa. farko gabatar da ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sunana Abdullahi Garba Imam Tudun Wuzurci mai karantarwa a kwalejin shari'a da sha'anin addinin musulunci ta Amiri Kano. wato kano amir kano college of islamic and legal studies kano shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samo asali? Alal misali kamar tsakanin kanawa da zazzagawa. A bamu labari yaya aka yi faru kuma wani irin wasanni to musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin kanawa da kuma zazzagawa wasa ne wanda yake yayi suna ya shahara sosai to akwai wato ra'ayin masana guda uku akwai wadanda suke cewa asalin faruwar wasan da yake tsakanin zazzaga da kanawa shine yaƙi ne sabbaba wato akwai wadanda suke cewa kuma wasan wasa ne irin wato misali wasan ɗan ƙani amma ɗan wa da dan kanwa misali yauwa na tauba shi da ake cewa mm. wato dan yewa da dan kani mm. ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa mm. to wannan guda uku kenan akwai kuma da suke ganin wasan kaka da jikani wato kanawa eh wai akwai wanda suke daukan cewa ibrahim Dabu. sarki na biyu a lokacin fulani bayan sarki suleimanu a kano to kuma sarki muhammad ibrahim Dabu to ana su suna daukan cewa ba zazzage ne saboda haka sai suke daukan tun da shi ba zazzage ne to lallai tun da sarki uba ne ga talakawansa mm. to ashe yan kano sun zama su ma wato jikokin zazzagawa tunda babansu eh. ibrahim dabo dan zazzagawa a faɗansu a mm. faɗarsu <clears throat> masu maganar yaƙi dan mm. masani yana ciki allah ji kansa dan masanin kano mai tama sule ko wato alif ɗari tara da casa'in da uku sai magana ya ce wato karfi aka samu ya daya tsakanin kana zazzau da kuma kano mm. to sai zama da cewa da ake cewa mm, faɗan da ya karfin ka kamar da shi wasa to haka abin ya kasance tsakanin kanawa da zazzagawa kowanne yana jin yana jin kansa mm. to saboda haka sai zama da cewa aka daina yakin ma aka dawo ana wasa to shi kuma uh, muhammad uh, balayar ba umar ana ce masa mb umar shi kuma malami a jami'ar bayar allah ya masa rasuwa a casa'in a makon hausa ya ce da wato ana samun yaƙi tsakanin wato misali uh, ƙarasashen hausa mm. domin su bunƙasa wato misali mulkin su kin sa wancan lokacin kawai kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikin sa ya faɗi da eh, wannan sa ya faɗi da daular sa ko kuma ya faɗi kasar sa ko mulkin sa to sai zama na cewa wato zazzau ta yi wani ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yaƙe shi ba ta da bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kawai bugatata a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza za mu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku mm. ki ga ai kasaita ta kai kasaita da ai zaki ga da ake ji ana wani lokaci asiri ko an afko mu to in sun kai kasaita da in za su je gurin ka ba su da bukata koye boye mm. kawai sai su turo maka cewa ga mu zuwa to sai suka turo wa kanawa cewa ga sanan tafi mm. a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yage zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun bata wannan gari da ake cewa faki ya zama kamar fansa mm. ga yakin mm. saboda haka su ba za su yake su ba mm. to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hasha sun ba da fansa to wasu kuma sun suke cewa ah, ai daga baya sai ya zama na cewa ah, yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin kano da zazzau wani lokacin kano su samu nasara akan zazzagawa zazzagawa wani lokacin su samu eh, nasara akan kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tun da ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye ubangida mm. sai abu kuma zarce ya zama wasa saboda sai kana su rike wa zazzaga wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su rike wa kanawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu to kin ga wannan na bayan yaki kenan to akwai waɗanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan dan madala yawwa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta haɗa iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Shehu Usmanu da dan Fodi Allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin zazzau ya misali a nan Kano sai aka ɗauki yarinya a gidan sarki eh. sai aka ba wa dan sarkin zazzau yawwa aikin ga anan yawwa an samu ga dan eh, mace eh, ga kuma ga namiji a can eh. to sai zama na sarki na Kano da ya kai yarinya na S tasa zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasaitacciya mm. sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar eh, sai ba wa ya tasa da a cikin gara ice ga ta nan da mutan garin da wai ta je suna son za su sha nono su rika amfani da shanun da suke mm. gurin fulanin fakitin mm. saboda sai aka tafi da faki ita ma matsayin mm, wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi mm. ta eh, sarki yau da dan sarkin zazzau mm. Allah sai albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza to sai zama idan ƴaƴa matan um, sun taho kan ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda 'yan uwansu suke kamar wato ma maza na nan eh. sai su rika wasa da su su ma idan mazan can hmm. sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba hmm. kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda fiye Yau wata ta wancan wasa hmm. wani kuma na yaki Yau wato shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga in an samu kaka da jika zaka ji mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakan ka ne ne mm. in ka ana dan zole yawa to to sai zama su a tunanin su masu wani ra'ayin mm. wato ah, Ibrahim Dabo mm. wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan ah, sarki Sulaimanu to sai zama a masu wannan ra'ayi suna ganin cewa asalin sa mutumin ah, kwasallo ne wato na Zaria saboda haka daga can ya zo Kano ya zauna a Kano har ya samu samu abin da ya samu na sarauta mm. to a shi yadda magana ta tabbata mm. cewa ibrahim dabo asalinsa ba filatinin shuni ne a mm. sokoto to amma wato ya kuma yaran um, ɗalibin shehu usmanu ne shehu usmanu dan fojo da mai jihadi to sai ya zama cewa shi ya zama babban malami to sai ya bar sokoto shi wannan shi ibrahim Dabu. Mm. sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa malam muhammad na lakwaja mm. sai ya zauna a lakwaja din mm. to da ya zauna a lakwaja to dama ya tafi da ɗalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da eh, bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi buƙaci wato misali ya bar lakwaje da to sai to eh, ya bar ta da lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokacin sai ka ci kuma kana so ka bar gurin mm. to saboda ka sai baro lakwaje mm. sai ya taho wato misali wannan kusalla din mm. wata take a gabas da a gabas a wannan zaria sai ya zauna a nan a nan ya ci gaba da karantarwa ya ci gaba da wato al'amuransa to kuma daga baya sai yi tunanin yana so ya je aikin hajji mm. to sai ya baro ko din nan mm. sai ya taho wato misali zai tafi aikin hajji to mm. shine biyu ta wannan ah, kwana dan gora to anan kwana dan gora ya zauna har ya cigaba da karantarwa to kuma daga nan ya karaso Kano to sarki suleimanu tun da dama shi bafulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji daɗin ganin ibrahim jab mm. tun da malami da malami sun haɗu mm. aikin ga abin ne ma ya samu to mm. saboda sai suka zama wato sarki suleimanu ya aminta da sarki ibrahim Dabu har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wanda suka shafi ah, mulkin kano din mm. to har daga baya ma ya rika na yin limanci mm. to daga baya bayan rasu sai Allah yi wa sarki Suleiman rasuwa mm. to da aka Allah yi masa rasuwa sai aka ce to ah to tun daga sarki Ibrahim dabu ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum amirukum mm. wato limamunku ne sarkinku to shi ke sai aka ce to abin da ya kamata illa a da sarki Ibrahim Dabu mm. ya mai gurbin sarki Sulaimanu mm. to saboda ka sai sarki Ibrahim Dabu ya zama sarkin Kano to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai anan sarkin musulmi yake to saboda ka sai aka tabbatar da Ibrahim Dabu ya zama ne sarkin Kano to waɗancan sakwata um, zazzagawa su a tunaninsu zaman da shi muhammad ibrahim eh, dabi a kwasallu to su sun dauka ana aka ibrahim dabi dan ne eh, ya baro wata ke ya baro kusallu din ya zo kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su eh. ibrahim dabi dan su ne to kanawa ma sun zama su. to tunda jikokin su afuwan tunda baban kanawa dan su ne to kuma kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin wato wasan jika da kaka. Na'am. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma da fatan dai kuna amfana. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To shin wasanni wani irin wasanni ne? An Akan wuce gona da iri ko kuwa akwai um, kowane irin wasa za a iya ko kuwa akwai. Eh to wato wato sai zama da cewa wasan da su. Eh. wato wasa ne da barkwanci eh. wanda kuma yake da ban sha'awa hmm. yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam mai kwari wato kowace kwarya da abu yake birnin wato malam Abdul Abdulrauf Ah, wato misali tukur ya ce wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai daɗin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yinsa sa wato za suna gudanar da shi ne wato da annashuwa da takalar juna da kuma barkwanci da faɗin faɗa duk inda suka haɗu da juna za ka samu suna wa juna gori ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su bauta misali su ce mu ku bayin mu ne mu ba iyaye gidan ku ne haka Eh, suna yin irin wannan wani lokaci kuma za ka ji suna yi wa juna wato gorin rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da bakalo wai ya tura yarsa ta siyo masa gyada za a sa a bushe yarinyar da ta tafi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani ya zo ke ga uban yarinyar cewa wancan fa ta fada rijiya sai ke ce a ah, har da gyadar to sai sai sai sai sai shi wannan mutum ya ah, yaya ana magana yarinyar rai ana kai kana magana gyada sai ya ce eh idan aka yi aka yi taushen kai ba za ka ci ba goma wani ba wai ai kai ma za ka ci taushen in ji eh, uba eh. ai kaga wato ana so a nuna ma wai ba kano wuta ce da shi mm. amma ya ma fi daukan ma gyada ma ko taushe eh. fiye da ɗansa to wanda kina kin ga zazzaga suke wa hausa kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa mm. suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzanawa yaki mm. aka je aka kai musu hari mm. saboda haka sai aka kewaye zazzau din ya zama na cewa sun rasa inda za su hakan su saboda haka sai suka je wani wani katin eh, dutse a nan eh, ita zazzau din sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai zama sai kana suka zo suka sai suka kewaye dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa a ah, wannan da ala eh, soku mm. wato eh, soku yan sarki mm. masu ban dariya a fada mm. sai zagaya sai je samu sarki kano sai ya ce masa yalla ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai ce an baka dama saboda sai je sai ce wa su wayannan kanawa da sai ce ku ciccire kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a ƙasa kamar za ku dauki wake za ku ɗauki dutsen mm. da fasu mm. zazzagan suke din mm. sai su kana suka yaka sai suka je suka cici su kansu a ƙasa za su cici dutsen sai sai shi wannan makaɗi da sauran makaɗa kuma sai suke cewa za mu ɗauke ku fa mu kai ku Kano za mu ɗauko ɗan yau sai suke ku ɗauke su ku kai su Kano ku ɗauke su ku kai su Kano su su kuma sai su karkace wa ƴan uwansu za su ɗaukawa za su ɗaukawa <laughs> marfa wai wai wai za su ɗauke su fa to sai su karka duruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shine kin ga ai wannan su can 嗯。 ya kita an yi ɗaya da ɗaya eh. Manufasu sun eh, akan cewa wawaye ne barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a yi irin yawan a ce za iya cicciɗe eh, dutse da ku ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har makana suna cewa ai da tashi za a ci zariya da yaki mm. da tura suka zo ai ba a faɗa da yaki harbi ba mm. kawai zo aka samu kekunan ɗinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzau mm. aka ce ai ta takawa sai ke kikir kikir kikir ake digekiyar nisu da yake sai suka ta yaki da harbi ake eh, eh. saboda aka suka fita a guje mm. aka bi su aka a zazzaga wai su zazzagawan eh. ai cewa aka yi wa turawa kawai yadda za ku yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki da a keken ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don hausa ai da hannu ake ɗinki da zare da allura musamman ma kin ga dinkin aka magana zaria ai kurungus to sai ya zo sai suka ce to shikenan a ke a samu wani guri a samu kekuna dinki a ta tattaka babu dinkin sai ya zama kamar rarar bindiga tun da dama su ba sanin bindigar suka yi sai garkarkar ɗin sai duk suka gudu aka bi su aka kakama su kuma aka wato misali ci ta zariyar da yaki to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa mm. za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan bakaro ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan mm. har a zo wajen da za a rabu mm. to a irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa mm. wato misali a wasa mm. ya hada da bakano bakar riɗi wato wai a kaska a sallada wato shi ba zazzage mm. yana ganin an kashe bakano ma wato <laughs> kamar lada <laughs> yau zai ce bakano wato misali da safe malam da rana kuma dillali Eh, yauwa da daddare kuma ba a san irin ka ba kuma suna cewa ba kano mai bacci da ido daya mm. wato da ido daya ba kano yake bacci baya rufe ido mm. ya bacci a nitse sai na garin ka goma sunan ka goma mm. wato duk inda ba kano ce wato sunansa daban yake baya faɗa sunansa na gaskiya kin gona nuna cewa kenan ba a da gaskiya kenan ko yauwa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata saboda ake sun tana zargin kanawa da fata yauwa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba mm. wai wai ba kano ba a ganin kafarsa ya kwana ya yi ne yana ta yau amma ba a ganin kafarsa yawa wato misali suna cewa na fatsuma ka saba da mari mm. wato wai ai saboda yawa eh, eh, suna ce masa ziri baban hanya mm. to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato misali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa ta mm. su kuma zazzagawa suka ce dan zaria kanawa su koya yau to shi ne za faɗa yanzu suka ce dan zaria mai nakiya da garma mm. wato misali na turkun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta da sun girma da kaka <laughs> eh duk kuma da sun sun girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata nau'o'in ah, wasannin da wato misali ce tsakanin kanawa da kuma eh, ina ba a ba zazzagawa amanan mata ya eh. suna zargin su kanawa suna eh, zargin zazzagawa da har cewa ba a mala tsakanin wato misali zazzagawa da mata hmm. to shine su kuma kana suke su su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace hmm. su kuma su ce ba a baku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su to shi wannan wasa shin akan wuce gona da iri wato ko da an wuce ka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa mm. ka ga har ma ta kai baga ana jan juna ana waye kamar za a yi wani abu mm. to amma kasancewar an san cewa wasa ne to eh, lafiya lau ake wucewa mm. kuma ki ga in za a yi sallama kuma a cikin nishadi yau in za a yi sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya yadda ta kai ba a faɗa ba a yi eh. gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wata misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar za a yi fada mm. to in dai baka kaddara ba mm. ke za abu kuma baka ta zo mm. amma in dai haka ne kawai to za ki ga dubu ya yi fada gaskiya. to har gobe tsakanin zanzaga da kanawa su waye iyayen gida. ai ba wanda zai ce <laughs> tun da abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba kano bi yadda ba cewa ba zazzage ba wansa mm. shi kuma ba zazzage sai na shi kuma kullun cewa yake ba Kano ba wansa amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su ai ba ma sai an ce ba Kano wai ma wato misali gabe ke ba zazzage ba mm. ai ko da ma yanayi ma mm. yanzu misali da a ce zari a Kano take ai da an samu filaye sosai da kuma ba kano eh, wato misali ya mallaki zari ai da ana daukan fili ai da kana sun yi dogon filaye Mm. so ko ba haka ba mm. kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye da a cikin gari mm. mu ko nake duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji dafai ma yanzu babu su yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin ba ka san da ka ba ka <laughs> idan mace ce yar kano kana ganin ta kasan bakanuwa ce eh. amma ba san zagiya ta shiga yayya ba sai yadda ta yi na kuda dakin mayya to kin ga irin wannan wato shine eh, abin da yake faruwa mm. amma gaskiya ba a yin fada mm. ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe in kuna san ku samu rahama ku ce Allah I kafin mu karkare shirin namu kuma yanzu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankwayoniya da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum jama'a masu mu kamar da sani hawa Abdulkarim yau kwaniya ne yau na tare da bakuwar mu zamu dafa kafin dai mu gabatar da abinci na za mu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta ya ki sunana madam sa'ada madam sa'ada so yau me za a dafa muna okay na mu dafa simple jollof rice da uh, maybe in kamar na fito program ina son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sauri sauri dai mu ci do is simple but is delicious to me da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof okay simple jollof rice uh, na muna need eh, any rice at all mm-hmm. shinkafa eh, tin tomatoes mackerel albasa amu maggi eh, carrots and green pepper mako hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba <laughs> na ake fara. ok farko dai mun yanka albasan mu amon mu carrot mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasan mu shi mu kara amu mu soya amu wato tumatiri kenan yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara mu soya shi ya kai minutes na let's say like two minutes mhm. ya dai na rike don ni dai kadan dai namu dafa dai doyi yanzu ga nono fitowa yake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one nan muka soya shi for like two minutes then we just add our mackerel muka add mackerel yes shi mu kara magin nan ciki isa mm-hmm. muka kara magin nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu mm-hmm. so for five minutes there shi mu kara ruwa mm-hmm. muka kara ruwa shi mu add gishiri shi tsage shi shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu marufe so let's leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yara na wanka kamin mu zo no food is ready to serve food is ready to serve wannan yake kira simple jollof da me ake cin shi shikenan kawai sai da yi dai in kwanta da hankalin mai gida na da yin simple jollof rice nan shi nemi eh, whipping cream whipping cream nan shi ina brand at all kake so na sa cikin milk ni amma eh, eh, da nono ne amma an kara ada preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid mhm. dai powder one na kika sai kin doki two cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl ki mhm. shi ki doki chilled water one cup eh, ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na yi ice cream na kawai mm, shi ka ajiye sai ka ajiye shi save ice cream nan shi sami ya gida na ya cinye karin nan shi ice cream nan kuma kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da soyayya. <laughs> To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.